malam umar tana nan ina tambayan ka akan zancen safara mm. ko na ce maka a wannan bawan allah wanda aka so ibrahim ko da kuka kai korafinku a safara sun karba ko ba su karba gaskiya sun karba mana shi a bana yan allah bai yi ba wato ba ka kai saboda ga da lokacin mai kayi kaɗan kai ba ta kare ka ce ka kai ka ga ambasad mastahil. amma yanzu za kuma shi wanga wa Allah shi zai ba su kwar a bari ka shiga ka tai ka gane shi ka faɗi matsalolinka idan zai iya shayi ma hawaye zai iya share ma idan abin nan bai na sauwaka zai iya ce ma kai yi hankuri mun duba mu gani to idan ka je wurin shi idan ka je idan ka je mm. me yake ce maka lalle lokacin da muka zo ya sa an shiga da mu muka zo muka zamna muka gaida shi muka gaya mai kashi kashi abokin mu ne ya samu matsala ga abubuwan da ake ciki amma a gaya mana an kai shi wagga likita yanzu kuma wa tsammanin ba shi nan sai ce mana to ba laifi yanzu zai ta likitan da aka ce in ya tashi daga aiki zai duba shi yannan wa'ancan da aka kame ce zai kokari shiga ya yi to kuma Allah da iko ne kalli lokaci shi Allah ya ba su nasara muka sun dawo mu ba mu da abin da zamu ce sai dai mai fatan alkhairi kuma Allah ubangiji ya ba shi to bari ka a da in ka zo ka ce zaka shiga safara ya ake ce maka sai an tambaye ka wane ne kai mhm. daga ina kake daga ina kake to saboda Allah safara kasar ka ka zo za ka shiga har wani ya tsare ka yana ma tambaya daga ina kake wane ne kai hmm? to yanzu ko yanzu dai alhamdulillahi mun gode mu Allah subhanahu ta'ala ko da Allah ya kawo mu wanga canji ko tunda ko yanzu wanda ke bakin kofan safara ko wa'anda ke da yanayin kula kai da kawo matasa ne ko fisibilillahi ko kamar in ce irin su malam ibrahim da sauraronkinsu malam bagubiri ana ce mashi dan kando ban san abin da zan ce mashi ba su muhammadu ko ban san irin abin da zan ce masu ba sai dai in masa fata na alkhairi mutane ne wa'anda ko da cikin matsala kake idan ka gaya musu ko kan yi ƙoƙarin ko su ga ƙoƙarin da suka yi suka samu daga ɗaya daga cikin matsalolin kan nan ko su tallafa maka su rage maka wata matsala ko a da kuma ha a da babu duk wanda ka nufa kokarin yake yi a'a ka bashi kuɗin ya ci in ka bashi kuma idan ya ci me zai maka babu wani abin da zai maka ko yau gobe yau gobe ƙarya daban daban ta shi daban akwai wani yayi kaka da kai wani yayi shika da kai amma kokarin da yake kai da kake yaro a gare shi kokarin da yake kai ya canya abinka babu yadda za ka yi da shi to bai man cewa da akwai Allah shine to yanzu shi ya sanya wanga kunsiyar da aka kawo mutum ne adani ko matashi shaba shi ya sanya rayuwa da kake gani idan ka yi adalci ko to ubangiji in allah yarda zai tallafa ma aikinka zai ƙara ɗaukaka ka idan kuma ka yi zalunci ko to har yanzu fa ba wai ku ka yi buha daga hushin Allah daga hushin ubangiji shakka ba ka tuna a wata rana sai Allah ya kama ka sai an tambaye ka shakka ba ko ba dade ko wata ran ka bar aikin ko dan uwanka ya zo nan ko ka ya zo nan ko kuwanda wanda ka taba cuta ka mai wani wulakanci ko haɗi Nijar ka san babu abin da zai fasa ka kishe ka mutum babu babu ban gani ba to lakin malam sai yanzu kuma matsalolin da muke fuskanta shi na muna kira da matasa saboda mu kare jayo kanunsu kamar ka san akwai mutanen matasa da dama ba su fuskanci wanda safara ga ta tahiya ba yanzu ka gane abin nihi eh, saboda suna tunanin malam umar assalamu alaikum malam umar ban numfashin ka ba ko ka ji aka ce ba sunan kura ya riga ya ɓaci ko amma sunan ta kura ba yawa to ko da an ce maka ta bar cizo idan aka ce ka tunkare ta ka tunkare ta mi za ka yi ba sai ka fara zagin ta ba tukuna ka tunkare ta sai ka zaga to haka ne sunan safara amma yanzu ina ga kira ga al'umma 'yan libya matasa da na cikin gari da na dashi ko da wa'anda suka tafi gida da wa'anda allah ya sa suka ƙetara ƙasashen waje ko mu yanzu babu abin da za mu ce ma ambasadar sai dai Allah ya saka mai ya saka masu da alkhairi Allah ya bashi ikon Allah kuma ya ba su ikon rikewa kamar yadda kuka gani an samu canjin mulki a Niger to haka samu canjin hakan da mu ma muka samu canji ko da farin ciki a nan Libya a ambasadar ta mu ta Niger ko kamar yadda eh shugaban ƙasa zin? ko yadda yake ƙoƙari ko da ganin ƙasa ta ci gaba ko tattalin arziki talaka da tausayi ko menene tausayi daga bakin da ƙasarka aka rage maka farashin abincin da za ka ci talaka ko ai an kama Allah godiya kama Allah godiya rage ma lalura ko kama Allah godiya wani shugaban ƙasa ne aka samu wanda yanzu yake yin irin abin da bazin ke yi Allah Ubangiji ya ji kan tanjaman madu da su bari duka wa'annan kun gani za mu iya yi masu addu'a da fata na alkhairi kuma shi ma wanga ya ɗauko hanya irin tasu ta taimaka ma talaka ko ba ta wai a'a a taushe talaka ba ko to idan shugabannin ƙasarmu suna yin hakan ga menene zai ki kawo ci gaban ƙasarmu menene zai ki kawo kwanciyar hankalin ƙasarmu to amma za ka gani kai shugaban ƙasa ka nuna a'a ba ga mai kuɗi za a ci ba ga talaka za a ci to shine kuɗi tsoron shi kake ka tuna wanda ya mai kuɗi shi ya talaka ko sai an gaban shi kenan kake tsoron mai kuɗi ba ka tsoron talakatu in ka ji wajen ubangiji to sai ka gima ubangiji bayani abinda za ka amsa ga talaka ya kamata ga mai kuɗi ka linka haka saboda abinda za ka amsa ga mai kuɗi idan ka amshe shi je tallafa ma talakawa zan maka karamin misali a da likita babba ta garin maradi kowa ya san da cewar idan aka zo da shiga marar lahiya shiga ake da shi yanzu idan ka zo da marar lahiya za ka shiga sai an ce wai ko sai ka biya kudin mota ambulance ta shiga da shi sai ka biya kudin kowa ta shiga da shi a ƙasa a ƙasar ka kuma kai ɗan ƙasa likita ƙasa yanzu likita ga baki ɗaya ta koma ba ta ƙasa ba ta koma likita ta kuɗi ta cewa cewa a da magani kyauta talaka za ka gani daga ƙauye ko daga ƙauye an taho an kamar lahiya waɗansu daga bakin ƙofa Allah ke amsar rayuwarsu sabili da ba su da kuɗin wannan mota da wata takarda ne jama'a ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ina kawo kukanmu talakawa ko mu 'yan nijar ga baki ɗaya ga shugaban ƙasa ya diba wannan lamari namu da mu da ke cikin ƙasa muna nema ko da waɗanda ke gida ko don allah a san abin da za a yi a kawo kwanciyar hankali da ci gaban ƙasanmu ko a tallafa ma mai ƙaramin ƙarfi ba a yi ƙoƙarin mai ƙaramin ƙarfi ba a danne shi a tallafa ma mai ƙarfi ba don Allah yanda Allah ya baka wannan iko kake tafe gabatar da ayyukan ka tsakani da Allah ka tuna da rantsuwa kai da ubangijinka kuma karanci da kur'ani kuma karanci da Qur'ani ka ce ba za ka taɓa yanda za a yi ka ci amanar yan ƙasa ba idan ka ci da kai da Allah to ka hotuna Allah nan sai mun haɗu da shi sai an kwaci ni kai shi kwai duka sai mun haɗu babu ko mai ɓoye ma wani kuma babu wani mai nice ma wani wani shakka ba ko duniya kamata dine ta da ko shakka ba malam shamsu to shi ya sanya ita rayuwa ko idan Allah ya baka mulki ko ba wai ya baka mulki bane ba wai dan kana da mulki babu mai iya gaya maka kaji kai wani ne ban gani ba ko in na an gaya maka abinda in kana so halba na sama in ka halba na sama na san duk badan balade mun haɗu wajen Allah ko to shi ya sanya aka ce a duniya ko idan kan gaskiya ne mahaihinka ko mahaihiyarka ya za su wani abu ko wanda ba daidai ba an ce sa masu kwatanta masu gaskiya abinda Allah ne ya ce don ita gaskiya an ce idan za ka so mutum ka so shi don Allah kuma idan za ka ƙi mutum ka ƙi shi don Allah ko Kina yanzu kaga zan iya in ce kamar yanzu shugaban kasa? a lokacin kamfe sanin kanku ne kowa ya sani babu mai san shi ko akwai mai san shi ya ake caca ake ai dan kasan mu ne na libya na libya ka so ya je libya za ya kamfe za ya amsa mulkin niger shikenan in libya za su koma da ƙasa biyu to ku da kuke ƙasar libya ba to ka gani ƙasar ku ce kun cika ƙasar su wallahi ko kuma kuna yi abinda da kuke so to in dan libya ya je ya yi mulkin niger ku yi fatan allah ubangiji ya ba shi iko ya kama ku ci gaba ci gaba shakka ba shi ne ko yan ƙasar ku nawa suka hau mulkin abin yanzu yake yi sun yi saboda allah ku gai kudaden ƙasar ku ake canyewa a ce an yi za a so muku makamai za a so masu sojoji makamai za a tallafa ma marayu za a mine ne za a hanyoyi hanya nawa aka yi ubangiji ya saukar da ruwan sama ya naɗe ta ta da ita tsakani da Allah aka yi ta to duk abin da kai tsakani da Allah da zuciya guda abadan lillahi ba zai taɓa ɓaci ba zai to dan hakan ga shugaban kasa in ka aiki tsakani da Allah abadan lillahi ko bayan ranka sai ka zan ka samun abin nan shakkawa shi wannan Allah shi kan yi. baba tanja baba tanja ƙauyuka nawa ya yi rijiya inda babu rijiyoyi har yanzu ruwan rijiyoyin ake sha sai ya ake daga yanzu Allah ya amshi ran shi ka san irin ladan da yake samu lalle sai dai mu mai fata da ya zama babu tsohi nawa kaga sai hito suna kuka matasa nawa kaga sai hito suna kuka sojoji ba su yi kuka sun yi shakka babu lokacin da lokacin da aka mashi kudeta miya ya ce ya ce mulki ne kuke so gashi ku zo ba sai an kashe ɗayan mutane kenan ya san darajar ɗan wani kenan dole shi ma tun da ya san darajar ɗan shi kenan ya san darajar ɗan wani ko ya ce mulki ne gashi da ya ba da mulkin mi aka yi sojoji nawa aka kashe mu sun yi a ƙyalgashin su so shi nawa ya bar aiki sun yi a kilga to jama'a rayuwa kai ka gaya mu mutum gaskiya ko halba kaza ya sama ka gane ko kakka ji tsoron mutum ji tsoron Allah Allah shine abun tsoro ba mutum ba Allah da ya yi ka ya yi ni ya yi ka shi ya yi ka dan ya baka mulki ya baka matsayi to in ya baka mulki na ƙasa to bari mu je in muka je gaban ubangijin sai ka gwada mu mulkin da aka baka yadda za ka hitowa ba ka da riga ba ni da riga ba ka da wando hakan gaza mu hitowa gaban ko yadda aka sa ka ƙasa aka sa na ƙasa aka sa mana farin zanen nan naka ba hin nauzaye ba ko sai dai ayyukan da kai sai dai aikin da kai shi ne kowa zai samu ko muna fata yadda Allah ya kama mu wannan canji a ƙasan masafar nan ne Libya da ƙasan mu Niger ina fata da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mamu ɗaukaka da ci gaban mu ko ya ƙara kama mu kwanciyar hankali ko ta'addanci da wani cin hanci da rashawa ya Allah Ubangiji ka kare ƙasashenmu na musulmi dukkan inda wani musulmi yake ina yi mashi fata na alkhairi ya Allah Ubangiji yadda muka zo wannan ƙasa lafiya Allah ka yarda yadda waɗansu suka bar mu nan ne suka je lafiya Allah Ubangiji mu ma ya ba mu ikon zuwa mu iske su lafiya ko kuma shugabanni adalci Allah ubangiji ya ba ku ikon yin adalci tsakani da Allah kakka ji tsoron a'a wanga dan ne kuɗi ne wanga dan talaka ko kakka ji tsoron a'a wanga uban shi eh, dufute ne wanga uban shi firamin minister ne eh, wanga uban shi a'a kononal ne wanga uban shi kafuran ne ko kuwa a wanga uban shi general ne to daɗa kai dan ubanka ba shine dirafo ba shi kenan sai kai a cuce ka sai a cuce ka to shi ya sanya ita rayuwa in ka yadda kai rantsuwa tsakaninka da Allah za ka adalci ko ya aiki tsakani da Allah shakka ba ko idan ba za ka yi tsakani da Allah ka manta duk ba dan ba da in kere na yawo sabo na yawo wata sai an gami To jama'a salamu alaikum a nan muka ka duka ƙarshen tambayoyin da muka zo wajen Malam Shamsu mume kuma mun gode Malam Shamsu Allah Ubangiji ya saka da alkhairi. Su kuma magabatan mu Allah Ubangiji ya ba su iko riƙewa su yi mana aiki su yi adalci Allah Ubangiji ya ba su ikon tausaya ma iyayenmu Malam Shamsu me zaka ce ma jama'a kai sallama da jama'a dubun lokacin mu ya zo. da abin da zan ce ma jama'a sai dai in yi masu fata na alkhairi ko ba hakan gaba da iyayenmu da yayanninmu da ƙannanmu da dukkanin 'yan uwa musulmi ko na duniya gaba ɗaya sai dai in yi masu fata na alkhairi don haraka ce ita wannan ƙasa ƙasar da ba taka ba ko me aka ce ya kamata ka kiyaye wani abu Allah ubangiji kuma ya ba mu ikon kiyayewa kuma ya tsare mu dukkanin musulmi ko ba hakan gaba tunda akwai yan uwanmu za mu cewa wa'anda suke cikin wani mawayacin hali suke buƙatan tallafi ko da taimako ko ya kamata in sun samu ga shugaban ƙasa ina kawo kukanmu gare ka ko kadiba 'yan ƙasar libya matasa waɗanda suke a nan libya ko akwai wa'ansu sun zo ba su da aiki yi ko wasu sun baro gida suna da sana'o'in yi me ya sanya suka baro gida sabili da irin wannan mai ɗan ƙaramin ƙarfi bai kamata a ce ba za a tankwasa shi ko tebur gare ka shago gare ka za a yi maka fitant jika sha biyar jika ishirin jika talatin saboda allah a je a yi ma mai kuɗi jika ishirin gaskiya yaba ba adalci an yi adalci ba a adalci wurin nan ana son ci gaba kenan nan. ci gaba a sandam a zo a ce kullum za a zo maka ishirin arba'in gora kake talla bakin bisa da faranti da tallaba da hannu da zahir rana kana neman mai iyalanka abin da za su ci ko a tare ka a rubuta ma takarda dala goma kai kuma ka wannan dala goma ma da sadaka hito da sayan ma baka yi ta ba marata wani dala uku ya baka wani ma dala hudu ya baka yana son goro ko ka balla ka bashi sabili da nesa shi ma bai ta bai da karwa mai kanka asiri to saboda Allah menene zai hana wa'annan abubuwa a cire su gaskiya ya kamata a duba aje a duba meri mm. ko a duba su meri da rakin su ya kamata a duba a zauna su dufite su kwansaye ku zauna ai magana su mer a tsaya a tallafa a ɗaukaka arzikin ƙasa a haɗa ƙarhi da ƙarya da muke ƙarye ba amma ba a ce ba a'a da mai kuɗi da talaka ya zama na abin da za a musu a ci ya zama guda ya kamata a diba ko talaka a tallafa mashi ko ƙasar da akwai ƙasa yanzu alal misali zan baka ga manan ƙasar libya muke ka taɓa biyan kuɗin wuta gidan da kake haya ban taba ba ka taba biyan kudin ruwa ban taba ba hmm? iskewa nake kawai ka taba ban taba biya ba to to tambayan da nake maka in wata ya mutu ne kake biya kudin haya kake biya nake biya in ba kada ya balarabe ke ciwa eh za ka iya cewa ma sai kai dan ka game da wanda bai da imani can da wata ko wanda bai yi kara ma ko kwana daya sai ka bashi kudin ka bashi kudin ni da ba ka shan wuta ba ka shan ruwa hmm? in ka je shago in ma shago gare ka ba fatanta ake rubuta maka ba a ce sai ka biya to menene kasashenmu na Nijar dan Allah ci gaba na zuwa ba ku yin koyi da irin kasashe makwabtanku abinda suke yi yanzu kai ka taba ganin inda aka je aka ce ma mai talla ko wani abin nan ne nan ne libya a rubuta mai takarda a ce sai ya ba da dinar goma ko dinar ashirin ban taba gani ba taba gani tallan kaya kake yi cikin kasuwa ko ko ka zo ka kasa baki inda mutane ke da zama ka taba ganin inda aka rubuta aka ce sai ka ba ban taba gani ba to saboda Allah wa'annan kuɗin da kuke ci hmm, menene amfanin su ba su da amfani ba menene amfani ku taimaka makama talaka ba kuma menene nan za ku ci abin da ku ci abin talaka ba hmm? Allah to Allah ya samu gane gaskiya Allah ya samu karin zuciyoyin mu jama'a muna nan tare da ku daga naku Umar Haske Sanda kullum ne a da jaddadawa ku shiga tashar mu mai suna damboro tv ku danna mana subscribe ku danna mana alamar ƙararrawa mun bar ku lafiya masoyan mu ya son ku yaushe sai su kuka da ƙarin bayani za ka yi masoyan ka wallahi ni dai yanzu fi sibillah alhamdulillah zan cewa na gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ziyara da kuka kawo mani ko ba haka gaba babu wani abu da zan ce maku sai fatan alkhairi Allah ubangiji kuma ya ɗaukaka ayyukanku Allah ya buɗe mai albarka Allah samu dace kuma muna tare da ku sau da ƙafa kowane lokaci wani ƙarin bayani kuke bukata daga gare mu muna tare da ku insha Allahu in akwai lokaci za mu ba ku dama mu ce maku koha buɗe take mun goshi malam shamsu da mun gaisuwa alfata na iri. mun gode da tarban da kan muna Allah ubangiji kuma ya sada mu da alkhairi amin amin assalamu